man jama'a halahu fil haji hukuncin wanda ya tara da iyalansa a aikin haji shi kuma ya za a yi kultu a ra'aita ba ni labari idan hajja rajulun wa mar'atahu idan mutum ya yi hajji da matarsa a jama'a sai kuwa ya haɗu da ita mata da tare kani yaushe za a raba su tunda je idan mutum je aikin hajji ya tara da matarsa to za a raba tsakaninsu yaushe za a raba su za a raba tsakaninsu in suka zo ramawa yanzu tun da riga ya tara da ita ta zama har Allah ya kai mu baki wani hajji tun da shi hajji in ya ɓaci babu ƙauli balle bari ba maganan aje a sake sai da shekara ta kewaye ba kamar sallah ba yanzu na za ta ɓaci an ci ta ɓace ko kai ta haka ta ɓace ko kai ta ɓace kai akwai ɓacin da ta ɓace ma kawai sai da koma ji ta ɓace ta amma haji sai da Allah kai mabani tsayawan arfa guda din ne to bayan tsayawan arfa abu ya ɓaci ko kuma dai wani abu da mutum ya aikata ya ɓata shi to wannan za a raba shi da matarsa sai aka ce yaushe lalla amsa za ta zo daga yanzu yana sai bakin Allah kai mu waje suka ɗauko harama a inda suka ɗauko harama su daga nan su ware dan ka kuma sai su watse amma dai ba a faɗi hukunci ba za mu ji shi yanzu a jami'a ko matsayar kare kare fi kulli mali fi qada'i hajjihima to kala maliku ɗin ne ko wani naru mai fa'ida amma ya shafi aikin ne gaba ɗaya a dunkule wasu na da shi amma marasa shi ne suka fi yawa saboda kanan sanar da ku za a yi ne za a karanta shi ko roƙonku za a yi eh? sannan ba ku to shi kenan yanzu dai kun ga inda muka tsaya hajji ba ko shi ne za su rabu ba a je an ba sai in muka dawo daga inda za mu tsallake ma je an san shi ne ce hatta ya hilla ko hatta ya hilla sadda lazzari a timana za a hana dai ya yi kama da ya kamata an gama shi an gama wancan da ciki tun da nan din za a raba tsakaninsu da shi da matarsa har sai sun gama aikin haji kada ko daga ina suka ɗauko harama mu ce zulhulaifa suka ɗauko harama su daga zulhu laifa hayya hayya hayya kwatsam abin da yau yau yanzu za su ƙarfa su yan madina ne ko ma dai yan najeriya ne a yanzu za su sake ɗaukar harama su da na sai su je madina dole nan laifa za su sake ɗaukar harama madina to daga inda suka ɗauki harama sai a je ta kuyi daban daban eh, ita ta kama ka shi ma ya kama ka da za su dinga kwana tare ba wannan zai wahalar ganewa za ma san kashe da mace shi ne za ku kwana tare to ai da a lokacin wadata ne a yanzu yan tsirayen ne ke irin wannan aikin hajji ina ga masu jirgin yawo ko idan babban jirgin yawo man na ga kala kala akwai jirgin yawo da su je su dinga shan wahala su makala nan su makala nan su ma dole akwai ka jirgin yawo da ma kusa da hotel da su ko kila wani na da gida a can ina tafiya da matarsa daga nan wahalan saukansa ku ina zuwa makka zai kwankwasa kofa ce haka muna da sunan da yawa ai ba yawa sosai ko sanga akwai sanga ciki ina in ka je kawai za ka kwankwasa kofa ne ka kwankwasa kuma diga ji ta ah, alaji barka da zuwa alaji ah, barka da zuwa da haram ba da komai kaga za ku shiga gidanku gidanka ne da menene daga nan ka fito ka je ka yi tsawafi ko bayan tsawafi ka shigo kaga za ka je ka sauka gida ka yi menene da ka yi da matar ka da ɗakin ku da ɗakin ku da tsorayi za ka tara da juna kaga yanzu ai kayawa masu haka wani ma yanzu yake je wani ma na mamaki amma za a yi haka an yi ku masu kuɗi ma suna kama hotel in hotel za a kama ɗakin ka za ka kama da kai sai matarka to sai aka sarar da juna to a wannan jikon ta ku rabu sai ka je in ma gida ka ke zaune yi kenan sai ka ce to ita ga wurin ta can kai kuma ga wurin kanan saboda sadda zari'a kan a ɗaki wanda mutum daga shi sai matarsa ɗaki kullum za a je aikin haji a haka kwana kaza kai ko kwana hudu ne ko kwana menene ayin ba sa ba sai a keta iyaka wanda an yi ɗaya ba za a kara ba ɗayin kuwa kira a'a lokacin da aka ɗauki haraman aikin hajji ya ɗaukar da hajji ifradi ka ɗauko daga inda sai ɗauki harama da hajji kaga duk inda aka faru

shekara mai zuwa tunda an ce a raba tsakaninsu wani zai ɗauka daga nan son rabu da juna a sai baɗi a'a shekarar da za ta zo ne mai zuwa daga inda su kai harama ta farraka hatta ya kafiya hajja kuma ku gida ɗaya ake kama ja a film wa ko yanzu ta ka iska ya ko yanzu suke zuwa aikin hajji mamaki da motarsa ce tantin sai dai suna da irin manyan motocin nan tsaki ba manyan mota irin manyan mota ba kaga haka nan zai kawo abincinsa dai duk ina butuwa ne ne duka kayan abin da zai ke arfa ina mota? motar ita ce kantin sannan za su zauna su yi du'a'i su yi wane ne duka cikin motar su su gama daga nan ta ko mota sa iyo muzdalifa na ma ya samu wurin ya kwance shi da shi da matarsa daga nan su gama duk abin da za su yi shi kenan daga nan su ya su wuce jifa da suka jefa su gaba su hau mota su sai a arfa ko a sai an gama arfa sai eh, ifada su yi ifada su gaba da su dawo mina abun su sun suka zo mina ba ruwa su dan suna gwamnati sai samu gefe gefe kara ya kara motar su kai zaman kenan shi da matarsa ta gama aikin hajji to kaga irin wannan dole a raba su zai zo da motar da direba da waye da waye ko kuma kila da wani dan uwanta haka ta ya hajjahu kama ja'a fil muwaqqa مثل هذا عن سعيد بن المسيب وكما روى البادي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه عنهما ثم قال لا مخالف لعلي يبدو مغنى تزو باب وندي صاحب علي عن عباس في الصحابه نكي وزا عربه shi mijin da matar kenan ko ta sabata annahu ijma'u min al-ma'na annahu kada zahara minhuma min at-tasarru'i ila al-fasadi tunda abun da zahara ne an samu ya bai saurin aikata laifi ya faru da gare su tunda suna sun harama daji suka tara da juna fil ibadati bil watai ma yakhafu ma mithluhu fil qada abun da ana masa jin tsoro in suka zauren ko ka a fashi wal qada'u wajibun shi wannan abiyan hajjin nan dole ne an yi sallima min al wada'i ya kubuta daga tarawa فيلزم أن يفرق بينهما وسواء كان ذلك في العمد بالدندن أكلي أو النسيان في المذهب دون والنباب بمبتن رنقم وقد روى ابن المواز عن مالك أنهما yara ne. in an raba su ɗin kenan ba za su dinga a tafiya tare-tare ba wala ma'ani fi manzilin a wani masauki aini wala bi eh, jihufatin haka ko a jihufa ba za su haɗu ba wala bi makata, wala bi mina قال سند رحمه وهذا الافتراق مستحب An وانا Wannan سبين ان دزاعي مستحبين da kun fada littafin kisa ai da yafi duk ba mai littafi ba mai kallon littafi na hmm? su masu taimakon na ta kalle su kowa ya kowa na ya kalli na kallon gali a ka la waje ba ko zikar ke hiddama eh ne me ce eh, shari'a ce eh misalin ai hukuma za ta yanke aikin da magana duka akan hukuma ne wanda musulmi ba yin abun sa haka kamar yanzu ba ko abin da gada dama yake mata kan ta tashi a gidan abin da daga dama za ta yi ƴaƴanka abin da daga dama za ka yi kai ma abin da daga dama za ka yi ka ta ba wasu hukuma da haka yi maka ita rashin abin da daga dama nake na da barriya nan muka shiga bala'i hmm? amma ba za ka ba ai ba ma fa an yi wani shan wahala da an ce kaza ba ai ba mai yi kaza ake yi ba shi za a yi sannan kuma an za a je hajjin nan dole mutum na dab da dab da hukumarsa dab da dab da malamansa ba da faka zo yi ba kamar nan yanzu a cikin masallaci ba duk wanda ya zo sallah na ai kaga muna dab da dab sai ya gana shi ma ruwa na da ba kai ba ni in ci to ni ma ba ni ba ka amma fi min daga nan ko da wanda sake abin da zai ce kenan wurin ya ga dama zai ke can bayan matan can zan koma zama na ina rana da su a buɗe nan kofa ta san mu ce a to ba kai ka ba yanzu sai da an yi wani gumurzu daban an sake gano masallacin na karkashin ke yake kuma karkashi na in ke karkashi na yake to ba kai ka ba to haka da ake tsaya ya kace ka ga yanzu misali an ce maka je ka yi alwala ta kama ka ba sai an fi ka ba za ka je karshe hukuncin ga yadda aka sai an rabu kaga mai anguwan ku na tare da ku wane ne kusan duk mutum kaza ga wannan shugaban su mutum kaza wannan shugaban su kaza ce da ga wannan shugaban su yake kuma yadda ake tafiya a soja ina ga yan sanda ma haka ne ku. mutum kaza na karkashin kaza mutum kaza na karkashin kaza ba abin da ke gudanawa face kowa na sanar da kowa kai ga abin da ya kaso gare ka to ga abin da za ka yi yanzu ko aikin hajji za ka je haka je ka ba zan kowa da kai da za ka iya zuwa ka je ma aikin hajji ka dawo ga baki ɗaya rana aikin hajji ka tsare jakka babbar riga kai zaman ka a gida su je arfa su dawo shi nan kana da gida abin kan yi magana ga jami'in ma mun je aikin hajji in za su dawo ka biyo jirgi ka dawo ai an cuce mu لأنه لو وجب lawajaba bai tarki da wajibi ne da lawajaba bai tarki hiddama da jini ne zai wajaba in ya bashi wala dama wannan ba magana jini wala wala yajibu wala yashkilu bi aqd kashin to ya da yana cikin wancan um, me yake ba babu iskali bi aqd nikahin da qurura aure li anna tarkahu yajibu wala yajibu bi fi'li hidama. wannan irin wancan hukuncin kina wakilahu ma ce zari'a kan su zari'a ne kada aikata haram li'anna asarar tahari ne tun gurbin hanawan al'akadu kudurawan yuzhiru fi adam al-inqadi tabbata ana kudura aure to ba fa ba wani zai auku wa ha huna la asara li adam al-ishtirak illa wujub kamil law kana wajiban بل باب الزوجة كاستصحاب آه، آه، الدين كما لزم ترارين والمخيط انظر موطأ شرح المنطقة شندي الذخيرة nan duk ku bar mana wannan kayan mu Yeah. za a sake shi dole su yi shi batacce a tacce ba batacce ba su gama shi kuma gobe a sake shi bari ta gane ko haka yanzu wancan larabcin kawon zan maimaita maku saboda a ji daɗin dorawa da aka ce a ra'aita idan hajjara julun وامرأته وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما عموما عند ذات ربهما قال وقال مالك إذا حج قابلا ينسق الرسول حج بدي قابلا شكرا يزوى ينسق حج إذا حج قابلا افترقا آه، سيسربوا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يهلا قلت نشي أرأيت بانلا باري إن جمع امرأته يسار دماتس يوم النهار جنة قبل أن يرمي جمرة العقبة أما يدعو لي لغافة kala kala malikun fakat afsada hajjihu qultu naja'a ara'aita in taraka amma ya jamra til aqaba in ya bar jifan jamrar akaba ya hari babban ranar kenan hatta zalati shamsu sai da rana ta goce aw kana qariban min magibi shamsi ko kuma yazo da faduwa rana Wahuwa tarihi ko ɗaya rana ya yi kyautar ta ka ba? Fajjabi Amra'u tafi. ya da matarsa sai yau mai hidar lika. Fala lihi Malik ne zai yi abu luran Malik ya faɗa min? Mun wace a yau mana hari. Ku wancan tara da matarsa ranar Allah? Saƙarar Afsa da Hajji juma'a wata kwana-kwana don mutum ya tabba zai dinga neman ya ya fita ya dinga neman ya sassarka sai ya samu mafita da na wata uku kama da rangin jimrati wa alayhi kuma hajjin abilu zai yi hajji mai zuwa ولم يقل لي مالك مالك بيتي من قبل الزوال ولا بعده بل أنا وذلك كله عندي سواء لأن الرمي له إلى الليل فبدينا دجيفة حظ وحري وله الرمي وقال مالك من وطيا بعد يوم النهار سوان بيتارا دما تصفى بايا صلى يوم النهار في أيام التشريك شي أو إنهم كانوا كانوا ku lura fa bai jifa a kaba ba sai tafi ayyamu tashiriki can ya aikata abunda da ya aikata walam yakun ramal jamra hajjuhu mujzi'un anhu hajjin sa yayi wa ya atamiru wa ya hadi zai yi umra ya yi hadaya shikenan nan zama gaya